so bismillahir rahmanir rahim man almanzumatul baiquniya almanzuma albaikuniya rannan mun yi wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta mustafa walam yabin mun yi musalsalun kulma ala wasfin ata mislu amma wallahi an ba fata kaza ka qad haddathanihi qa'iman aw da an haddathani tabassaman mala abdullah ka karanto mana aka ha ya kana baitocin tun daga farko tun أبدأ بحمد مسليا بالحمد أبدأ بالحمد مسليا على نعم محمد خير نبي أرسل نعم وذي من أقسام الحديث إذ نعم وكل واحد أسلم نعم أولها السهيل وهو ما اتصل نعم إسناده ولم يشذ أو يعل نعم يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونسله نعم والحسن المعروف فرقا وجدا نعم رجاله لك السهيل اشتهرت نعم وكل ما رتبة الحسن كثر نعم فهو الضعيف وهو أقسام الكثر نعم Wama أضيف للنبي المرفوع نعم وما التابع هو المقطوع وما لتابع وما لتابع هو المقطوع نعم wancan kan ban gama haddasa alhamdulillah an baka ka rufe ka samu hadda ban gane shi ma ni na ce ka rufe ka baka hadda kokarin shi ne na ce ya nuna ni yanzu na ba ka kawo hadda ka ka eh ba ka ce ba ko kwa hada? tunanin auren nan ne fa goranta na daga cikin matsalan goranta fa kaga yaro yana ta fadi a jaraba walla tunanin aure ne ya ga wata yana so a makaranta sai dinga tunanin ta to kaga sai kwace karatu me ya damuwan to rana ita za ka mana duka tun daga na farko har inda za mu karanta yau a ina sai za ka ga da wanda zan kara na gaba a'a ina ban yadda ba in kuma iya inda ya kasai ka ba mu yanzu <laughs> karfe nawa kake barci da daddare karfe nawa kake barci da daddare karfe biyun dare me kake yi a wani irin karatu ga shi kana gani a ina yana da yan karatun ne akwai prequel ne yanzu karfe biyu kake bacci to yanzu sati mai zuwa za kawo full har da wanda zan kara yau ko kuwa to ka nuna wani ka ba wanda na baka sakon shi kuma ya hana ka sakonka yana akwai sakonka ba wurin shi na'am to na'am muhammadin khairi nabiyyi ursila na'am wa zinin afsanil hadith idda na'am wa kullu wahidin ata wa hadda na'am awwalu hasahih wa huwa mattasal na'am isnaduhu wa lam yusir wa awlu na'am wa yurid adli dabi'in an yuslihu hmm. mu'tamadun fi dafnihi والحسن معروف تركا وغدا رجاله لا نعم وما أضيف للنبي المرفوع نعم وكل ما sahihi sai hassan na. Na. والحصل معروفا طرقا وبدا رجاله لا تستحي اشتهرت نعم وما أجيب وكل ما أثبت الحسن قفو فهو الضعيف وهو أقسام قفو وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعيه هو المقصود نعم والمسند متصل إسناده إسناد من إسناد من نعم راويه حتى مصطفى ولم نعم يعني ka wuce mutuminka <laughs> ya wuce ga Kuma kamfanin gorayen ashe akwai sai alhaji umar yana ga tura mai kaya sauwa <laughs> raddin eh. yanzu kai wa ka turawa wa ka tura wa yanzu ya kawo ka ba makocinka haƙƙin makotaka gaskiya ne na'am <laughs> ya san bakin magana eh to in ka zagi ma'aurata kai kuma ba a gorayen ba ka fi su breza? a karkace ka fi su breza ya fi ka breza hmm. yanzu dai matsayin ku dai za ku hada rana ita yau full insha Allah to yanzu wa ka turawa <laughs> yawa na ga wannan yana daga hannu zai ba mu duka insha Allah na'am na'am na'am na'am na'am أول خطته وهو مسجد يناده na'am na'am وبدت رجالكم لا كالصديد الساعة نعم وكل ماء الرتبة الحكم قصر فهو الضعيف وهو أقسام القصر نعم وما أضيف للنبي المغفور وما لجابر المقبول هو هو هو المقبول نعم والمسند المتصل الإسناد نعم يرويه حتى المصطفى ولم يرويه نعم كل وما بسمع كل راو يتصل ناده للمستفاق المتصل مسلسل مسلسل كل ما على وسن أتى على وسن على وسن أتى نعم مثل مثل أما والله أنبأ الفتى الله أكبر رضا saura ɗaya kaza ka ƙad eh. haddasa nihi da an haddasa ni? Allahu akbar! Allah sa albarka. Wannan sati mai zuwa zan zoma da kyautan littafi insha Allah wannan shine ya kwashi a din to saboda tafiyan lokaci sati mai zuwa waɗanda ba su ba kuma a kansu za mu dira eh, wanda ya bayar kuma dole ya karo sauran agwamar ka shigo da shirin ka to wallahi sati mai zuwa ka motsa don za a yi bada eh. <laughs> na'am ire-iren waɗannan littattafan hadda ake musu su ake kira ma mabadi ba za ka zo ka san fa'idansu ba sai lokacin da ka yi zurfi a ilimi in ka yi zurfi a ilimi waɗannan abubuwan su za su taimaka makaratun ka yi gaba amma ba ka za ka zo ka je matakin gaba rashin waɗannan zai sa ba za ka iya ɗaura karatun gaba ba amma waɗannan mabadi in ka iya to shi kenan ka riga ka gama komai amin amin azizu marwis azizu marwis naini au salasa mashhuru marwiyu fauƙa ma salasa haka ne ku to inda zamu tashi yau azizin hadisi aziz ka san akwai aziz daga cikin sunayen Allah ko to wannan ba na cikin sunan Allah ba akwai wani hadisi sunan hadisin azizu shine menene hadisi aziz shine marwiyu naini hadisin da mutum biyu ne suka ruwaito shi au salasa ko mutum uku mashhurun nau'i ɗaya kuma shi kuma sunan shi hadisi mashhur marwiyu fauqa ma salasa waɗanda suka ruwaito shi sun wuce uku to abinda ake nufi akwai hadisi mutawatir mai waka saba jin hadisi mutawatir me ake nufi da hadisi mutawatir sannan akwai hadisi ahad hadisi mutawatir shine a samu hadisi guda ɗaya kowane ɗabaka daga cikin ɗabakan isnadin adadi masu yawa sun ruwaito ta yadda adadinsu ya kai yawan da hankali ba zai iya ƙaryata su ba me ake nufi da ɗabaka yanzu idan muka ɗauki hadisin arba'una hadis na farko an umar bin khabbabi ba to kaga sahabi ne to wane ne ya ruwaito hadisin a wurin saidina umar dole akwai wani tabi'i to tabi'i din shine sai a dauki kaje an ce tsabakansu wato a tsabakan tabi'ai mutum nawa suka ruwaito duk da dai yanzu mu bar wannan hadisi na ɗaya na arba'una domin hadisi ne dama shi kam ahad ne misali mu bar wannan mu ɗauko wani hadisi kawai kaga zamanin sahabban annabi sahabban annabi sune almajiran annabi to tsabaka ana fara lissafin tsabaka ne daga zamanin tabi'ai kaga sahabbai na tafiya tabi'ai sun taso su Sa'idu bunul musayyab asrul mutaqaddimina shi tabi'i ne to an kaji an ce babaka babakan tabi'ai to sai aka manya-manyan malaman tabi'ai in ka ji an ce babaka yanzu an ce babaka na farko a ilimin hadisi sai ka ce su tabi'ai su ne babakan farko karka sa sahabbai su ba sa su a matsayin babaka su waɗancan manya ne ba a abin nan nasu da ka tsabaka na farko a ilimin hadisi zamanin tabi'ai tsabaka na biyu fa almajiran tabi'ai tabi'ut tabi'una ɗabaƙa na uku taba'u atba'ut tabi'ina ɗabaƙa na hudu haka za ka yi ta yin baya-baya da abu to sai a samu wani hadisin annabi sahabin da ya ruwaito hadisin daga wurin annabi ba shi kaɗai ba adadinsu ya kai yawan da kwakwalwa kan ɗan adam ba zai iya cewa ƙarya suka yi ba wannan kuma yana faruwa ne daga kasantuwar yanayin adadin yanzu misali a ce ga wani abu ya faru a garin nan kai baka gani ba to akwai irin adadin da in kaga suna ta labarin abun na farko zaka ce abun gaskiya ne ba yawa kaɗai za a duba ba irin waɗanda suka ba da labari kuma suka ce a idonsu to zai wuya iya karyatawa. akwai irin mutanen da kasan su kasan ba za su yi ƙarya ba sai ka samu ire-iren su misali a garin nan mutum talatin duk sun sun ce ga ka zai faru kuma a idonsu yanzu adadi talatin nan kanka zai iya fara cewa ƙarya suke ba zai ce ba to a nan ya zama mutawatir a zamanin tabi'ai tabi'an da suka ruwaito hadisin daga wurin sahabbai su ma adadinsu ya yawan da ba za a iya ƙaryata hadisin ba haka ‘yan bansu haka ‘yan bansu har hadisi ya zo kanka to wannan shi ake kira hadisi mutawatir misali hadisin shafa akan kufi hadisin shafa akan kufi sai da al-Imam ahmad ibn hanbal ya ce waɗanda sahabbai da suka rawaito hadisin daga annabi sun kai arba'in da dakadin malamai suka yi ittifaki da ijma'in cewa hadisan da suka zo akan shafa akan hufi hadisai ne mutawatirai a kowace ɗabaka an samu adadin da ba za ka iya karyata su ba wannan shi ake kira mutawatir to a kishiyan mutawatir kuma shine ahad wannan duk zamu zo kan aziz ne amma sai ka gane waɗannan hadisi ahad shine wanda za ka ga wani sai ta maka ai hadisin mutum ɗaya ne a bai san ilimin hadisi ba musamman waɗanda suka fi rawwaje wannan tunanin su ne 'yan bidi'a kawai sai ya je sai ya ɗauko wani hadisi da ahli sunna suka dogara a kai sai jadi sai ta hadisi ne fa ahad a to hadisi ahad me hadisi hadisin mutum ɗaya fa sai gaskai ma sai ka ce eh wallahi fa a sha buga kanka ne mai wa dan uwan Abdul Jabbaru ne ne da irin wannan suke bata hadisan annabi ai hadisi ahad ha hadisi ahad ai hadisin mutum daya to in kai da ka san larabci a can sai ka ce ƙarya kake domin me ake nufi da ahad ba ahad aka ce ba san qul huwallahu ahad sai ka ce qul huwallahu ahad anya ahad zai zama ɗaya da ahad ba zai zama ɗaya ba ashe ahad daban ahad daban to ba hadisi ahad aka ce ba hadisi ahad na'am yanzu in na ce muhammad muhammad ɗaya muhammadani muhammadoji ne guda biyu muhammadun muhammadu da yawa to ahad ɗaya sai aka ce ahad ɗaya ɗaya wato jam'in ɗaya ɗaya ne ba jam'in ɗaya ɗaya ashe shi aka ce hadisi ahad ana nufin ɗaiɗaikun mutane ne suka ruwaito ba mutum ɗaya ba ɗaiɗaiku amma ta ai mutum ɗaya a'a ba mutum ɗaya ba ɗaya ku kawai e eh, kama wani abu ya zo zaɓa ni ka ji ɗaya eh, na ji ƙishin ƙishin me ma'anan ƙishin ƙishin shine dai a haɗin na ji wasu na ji kaɗan daga cikin mutane ban dai tabbatar amma an samu ɗaiɗaikun mutane to ma'anan ɗaiɗaikun mutane ba jam'in ɗaya ba mm. sai ka zo ka ce ɗaiɗaikun mutane sai wani ce a ah, mutum ɗaya ne fa sai a ce kai baka san hausa ba a hausa ɗaya in an ce ɗaiɗai ko jam'in ɗaya ne to a larabci man kaji ahad jam'i ne na ahad da haka hadisi ahad jam'i ne na ahad da haka an samu ɗaiɗaiku sun ruwaito da haka ana karɓan hadisi ahad ko ba karɓa ana karɓa hadisi ahad hujja ne sai da sheikh muhammad nasiruddin albani littafi musamman akai alhadisu hujjatun bi nafsihi fil aqaidi wal ahkam hadisi hujja ne da kanshi a aqida da babin fiƙihu, dan samu yan bid'a musamman mu'tazilawa a sha'ira da sauransu suna tura waɗannan hadisai ahad da su ai wannan hadisi ne ahad bai ba zai aiki a babin aqida ba zai aiki a babin aqida mana in ma a ɗauke shi a mutum ɗaya ne zai aiki a nan muke karanta kitabu ta kuma zamu zo mu karanta mun karanta wasu a umdatul akam annabi bai tura abu musa al'ashar ya ce ka je gari ka za ka yi da'awa ba ya tura saidina ali kaje je gari ka za ka yi da'awa wane ne awwalu safirul islam farkon jakada na musulunci shine mus'ab dan umair tun kafa annabi ya hijira je madina mus'ab dan umar ya je yana da'awa yanzu mus'ab da ya je yana da'awa me yake ce musu manzon Allah ya ce ga yadda addini yake sun ce ba za mu karba ba tun da kai kare ka ka labarin sai kun zama da yawa a sana karban ahad inda ya tabbata wanda ya kawo labarin a sika ne amintacce an san ba zai karya ba to balle wanda ya wuce daya to karkashin hadisi ahad hadisi ahad ya kasu kashi uku hadisi ahad ya kasu kashi uku akwai aziz akwai mashihur, akwai gari to kaga yanzu aziz da mashihur kaga biyu daga cikin uku sun bayyana yanzu to shine yanzu abin da ya samu ka waɗannan bayanan dan ka gane yanzu wannan aziz din da mashihur din ƴaƴa ne na ahad to tun da ka san ahad to ba za ka yi wahalan fahimtar azizu ba to karkashin ahad kaga yanzu hadisi mutawatir kawai a ce adadi masu yawa sun ruwaito adadin da ba za ka iya cewa sun yi ƙarya ba saboda ka yarda da amanansu sannan yawan su ya wuce karfin su yi ƙarya zai yi wuya a ce adadin waɗannan su yi mitin su kulla su ce mu haɗu a kan karya, zai yi wuya ya zama mu tawatir. ka gwada wannan da aƙidan Muhammad Yusuf da aƙidan ahli Sunna ƙasan nan Muhammad Yusuf da ya zo da da'awun Boko Haramun ne ya fi faɗa ne da malaman ahli Sunna har ya zo yana nuna malaman ahli Sunna su ne malaman gwamnati to zai yi sai eh, ya nuna suna na gwamnati to yanzu da yadda cewa malaman alis sunna malaman gwamnati yanzu a tunanin ka duk malaman kasan nan na alis suna gaba ɗaya sai suka yi mitin suka ce eh boko haram a mu koyewa mutane ah. kaga zai ya a ce kansu ya haɗu a kan ƙarya shi yanzu shi kaɗai ya zo da gaskiya to shi abin da ya ka shi ne shi ƙarya to kaga su abin da suke kai shine mutawatir to in aka ce hadisi ahad ba a cewa ba a karba ɗaiɗaikun mutane ne suka kawo na'am sai a duba mutane ne amintattu e amintattu ne hanyar da suka bi suka kawo labarin ya tabbata e ya tabbata shi sai a karɓa kawai kamar da ana iya samun labari mutum ɗaya sai ka labari kuma sai a karɓa. waɗanda suke nuna cewa ba aiki da hadisi a haɗin galibi su ne suke cewa ba a yin azumi ko sallah sai an ga wata ya mutum ɗaya zai kawo labari a ce a rediyo an gani to galibi irin yan bidiya a nan ake samun inda ake rike abin da hadisai ahad ne da za ka je ka yi mukabala shi haka zai gaya maka yayi dukkan ma kasan nan ba wanda ya gani kawai sarkin musulmi zai ce wai an gani mutum ɗaya ba da labari ai ba a karban hadisi ahad to a nan suke samun irin wannan shubuhan ba abu ɗaya eh, ba ne ɗaiɗaikun mutane ne to amma sai ce ai mutum ɗaya ya za a yi a karɓa sai ga annabi tun da annabi yake ya rayu har annabi ya bar duniya annabi ya taba ganin ido wata da idon shi ba shi annabi bai taba gani ba sai dai a zuwa ba shi labari jahili kenan jahili yin yaga zai fiya tsagi annabi haka zai ce dan bid'a to yanzu tunda mun gane mutawatir mun gane ahad to karkashin kaga yanzu mutawatir ba shi da adadi a yi, adadin da ba za a ce wai sai adadi kaza suka kama gane a kawai za a dobe adadin nan zai yi a karyata ba zai a karyata to mutawatir ne ahad kuma ɗaiɗaikun mutane to ɗaiɗaikun mutane guda nawa shi ma ba a haddade iyaka amma dai a duba dai ana cewa abu a ne an samu kaɗan ne cikin masu yawa sun bayar hmm. in mafi yawa sun bayar kaɗan ne ba su bayar ba sai a ce mutawatir amma kaɗan ne suka bayar ba su kai sauran adadin ba kamar a ce a kasa mutane gida biyar kashi uku cikin biyar sun zo da labarin labarin ya zama mai mutawatir sai aka ce to kashi ɗaya cikin biyar sun bar kaga ahad kenan kaga ba za a ce ga wani adadi na musamman ba to amma ƙarƙashin ahad ɗin akwai types akwai ire iren su ƙarƙashin ire-iren ne za ga adadin na farko aziz hadisi aziz shi ma wanda ahad ɗin ne marwiyun isnaini marwi isnaini a samu mutum biyu ne suka ruwaito hadisin au salasa in sun wuce biyu to ko uku kaga yanzu zaka gane da ahad ashe karkashin ahad in aka samu ga wani hadisi amma fa mutum biyu ne suka ruwaito amma fa mutum uku ne kawai to sai a ce wannan hadisin aziz ne hadisi ne aziz kaga kenan shi yana da karfi za ka karba ana maganan aziz fa karka ce wai an rena adadin a'a dama sai da aka yi su din amintattu ne ba za su yi wa annabi karya ba suna da tsoron Allah sun haɗu da sifofin malaman hadisi amma in dama mutumin da an san shi yana da ƙarya yana iya ƙwaƙulo hadisi ya jingina wa annabi ko kuma ya ka abin da yana karo da abin da waɗanda suka fi shi suka kato wannan dama hadisin shi ma tun asali gairu makabul ba a karɓa ne sunan hadisin shi shazun ake magana shazun za mu zo mu yi magana kan shazun sunan shi shazun wannan dan tawaye ne da haka wannan da ake magana mutum biyu ko uku kar dan bidiya aka muka shi mutum biyu ko ah to ai ana maganan amintattu ne an amince da su amma su biyu ko su uku ne kaɗai suka iya ruwaito hadisin sai a ce hadisin su aziz ne hadisin su aziz mashhur nau'i na gaba hadisi mashhur fa hadisi mashhur shine marwiyu fawqa ma salasa hadisin da mutum sama da uku suka ruwaito to amma sama da ukun zuwa ina ba shi da iyaka daga ukun zuwa sama matuƙar dai ba su kai iyakan da za a ce mutawatir ba to mashuhur ne daga ya kai adadin da zama mutawatir kuma to yanzu ba mashuhur bane ya zama mutawatir da haka aziz mutum biyu ko uku suka ruwaito mashhur daga mutum uku zuwa sama zuwa sama zuwa guda nawa zuwa kawai inda bai kai mutawatir ba wannan shi ake kira aziz wannan shi ake kira mashhur sannan akwai gharib amma gharib din tunda bai zo a nan littafin ba mu bar shi kasan za a rikice eh, tunda yanzu wannan muna matakin farko ne in an gama za a je na gaba to gaban da bai ka ba za mu rika bari mutawatir din mun kashi ma dan a sake gane abun ne to sannan kuma yanzu muka yi baiti ɗaya ko anun ka an sa'idin an karam wa mubhamun mafi hirawin lam yusam mu'an'an hadisi mu an mai ake nufi da hadisi mu mu'an'an kawai misalin zai gwada maka karara fa bil misali yattabihu bihul maqal yace ka an sa'idin kamar ka ce an karɓo daga sa'idu an karam sa'idu ya karɓo daga karam in ka san me yake so nuna ka hadisi mu an an hadisin da aka yi an an an an an eh <laughs> eh daga daga daga daga zaka ce to me amfani ka wannan akwai akwai mun san mun gama arba'una zamu sa adabul mufrad za a gane misalan kaga in ka ɗauki littattafai masu isna za ga ai galibi haddasana haddasana haddasana to duk hadisi mai haddasana ya sha bambam da akhbarana akwai inda za ga akhbarana haddasana amba'ana an wane kowane fada abin da yake ɗauka to hadisi mu an an shi ya tafi kawai da an an an an to in hadisi ya zo da an an ba ba a karba ba ne ana karba amma sai an yi bincike akwai abin da ake kira da tadilisi magudi a hadisi magudi inda ka ga magudin zaɓe to akwai magudin hadisi shi bai haɗu da malamin ba sai ya zo ya ce an wane daga wane ne yanzu na ce daga wane ai ba yana nufin lalle mun haɗu ba amma kaga haddasa ni yana nufin ya bani labarin baki da baki na yi karatu a gaban shi haddasana malamin ya karantar da mu da yawa amma dai da ni aka yi karatun muna gaban shi ne haddasana amma ya zo ya ce maka an wane daga wane a to baya wurin eh labarin daga wane ne to me yasa ya ce an wane to yana ɗaukan abubuwa an yi karatun baya nan ya zo leti aka kwanda sun zo leti ya shugaba to kaga da ya zo leti misali mun karanta baiti ɗaya biyu a baya da aka tashi ba so kuma ya rasa biyun nan sai kama ka ya ce ka koya mishi biyun to yanzu ya je zai cewa koya mishi zai ce a nan aka yi da shi to amma sai dai ya ce an eh dan ba mai malam ya ji ba ko ya kira sunanka ko kuma kawai sai ya ce an sai ka malamin daga malam dan ai dalibin da ya jiyo ne ya ba shi. dan haka shi ma daga malam din ne to sai amfani da an to sai aka samu masu tadilisi sun zo da dabar ka yanzu wannan da bai ce haddasa ba ya ce an adalci ya yi fa e kar a ce keke da keke ce ta na zo an wuce wurin ko kuma ran da aka bada hadisin ban zo ba sai samu wani ɗalibin da aka yi karatun da shi sai ya bashi ita sai ce an sai kira sunan malamin amma da an zai ce ba zai ce haddasana ba ba zai ce haddasani ba da bai zauna a wurin ba ba a yi da shi ba to adalcin karatu kenan to sai aka samu masu tadilisi malaminsa ɗan bidi'a ne kuma ɗan bidi'a ba a karɓan hadisinsa haka al'imamu maliku ya ce ba a karɓan hadisin ɗan bidi'a ko da yake bidi'a ɗin ma akwai maganganun malamai akwai muhaffafa akwai musaƙala akwai bidi'a mai ƙarfin da ba a karɓa kaman ɗan shi'a kaman hawari kaman mu'tazila da makamantansu sannan akwai ɗan bidi'an da yana kiran mutane su bi bidi'an to wannan ba a karɓan karatu wurinsa ba a karɓan hadisinsa akwai ɗan bidi'an da kuma yana kan bidi'a amma yanzu zai karantar da kai sunna hadisin yanda ya zo ba zai ƙara komai ba sai wannan ana karɓe to amma za ka yi tantance bai shigar ba shi ne matsalan kenan yawa to malamin shi ɗan bidi'a ne kuma yana so ya ba da hadisin to in yazo zai ce haddasa ni ka zafe kira sunan malamin ya san yana kiran sunan malamin za ta ah, wannan ba hadisi ba ne ba za a karba ba to kuma yana so hadisi ya samu karbuwa to in yazo sai ga sunan malamin shi ya yi ɗaya da sunan wani malamin ahalin sunna sai ce an sai danno sunan kai din sai ka ɗauka na ahalin sunan ne zai ce an ashe an da ya yi ɗin in ya ce haddasa ni wani ɗin to ya yi ƙarya a can kuma malamin ɗan biya sai ce an dan yin wofin tare sai su ɓoye wancan ne wana <laughs> tadlisi ne za mu zo mu yi magana kan abu ya zo to amma galibi mu an anun masu tadlisin hadisi su suke kawo wannan za su yi amfani da an dan a ɓoye wani illa kar a gane cewa akwai illa da haka yanzu misali a nan wurin waye zamani ɗaya da shehu ɗan fodiyo a gaba mun jama da nisa tun da rasuwan shi ya daɗe to mu ɗauki shek abubakar mahamudu gumi in mun cire dattawan nan mu matasan a nan kaga lokacin da ya rasu amma muna duniya mun yi kaɗan wanda alan goron nan ne gumi ya rasu 1992 ko 93 zuwa yanzu shekara 30 daidai da rasuwan shi to ka gan bayarin malam abdullahi shekara talatin to kaga lokacin da malam ya rasu ma wani za ka haife shi wasu shekaran shi uku hudu biyar bakwai kai ya je ma goma to a wancan lokacin shekaran ka goma baka da wayo yara yanzu ne ma ke haifansu da wayo <laughs> to kaga sai ka zo ka ce mana haddasa na shek abakar gumi za ka kalle ka kai dai kamar malam gumi ka karbo hadisi amma sai ka zo ka ce an abubakar gumi daga abubakar gumi to za a iya karba mai yiwa ka ji kaset din ne mai yiwa an sa shi a rediyo ka saurara mai yiwa an sa shi a tv sai ka bi kaga wannan yana iya ɗauka an kace an daga shi ne an kace haddasa ni ya ban karatun ba zai karɓi ba to mai tadilisi in ya zo bai karatu a wurin malami ba kawai sai ce an wani kuma malamin shi dan bid'a ne kawai malamin malaminsa kuma ahli sunna ne in yazo sai tsallake kan malaminsa dan bid'an sai duro kan malamin malaminsa sai ce an eh dama to da ka ce an din ba a tambayan sharadin kun hadu ko ba hadu dan an san an dama ba ku hadu bane sai ta dalisi ashe akwai matsala a hadisin ne ban kaura to ire-iren waɗannan sai an tantance idan muka zo muka fara karatun littafin al'adabul mufad za mu yi tattar da waɗannan misalan za ka waɗanda suka shahara da irin wannan da ka da ka gansu a isnadi ka kula gaban an ne in ka ga an to ka fara yin hadisin danja akwai matsala dan akwai waɗanda sun share irin su baqiyatu bin walid da sauransu amma yanzu zamu bar abun a sama sama to mu'an'anun hadisi mu'an'an ka an sa'idin an karam kamar ce na karɓo daga sa'idu sa'idu daga kara. wa mubhamun shi kuma hadisi mubham ma fi hirawun shine hadisin da akwai wani mai ruwaya a cikinsa lam yusam ba kira sunansa ba kaman mubham wato kurman hadisi mubham din ya kashi biyu akwai mubham fil matn wal mubham fil isnadi shine a samu wani hadisi sunan wanda ya zo da isnadin ba a kira shi ƙarara ba sannan akwai wanda yana faruwa a matani ko a isnadi wato a matani shine a arba'una hadis mun karanta irin wannan sai ga hadisi wanne ne hadisin da yake cewa an na rajulan ja ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa qala ausini kai mun wasiya lokacin ana faɗa mu ne to anna rajulan sai wani ya tambaye ka to wani mutum na kai zai tambaya na biya ce ka mun wasiya annabi ya ce karka yi fushi din dan me mubham mai ruwan bai gaya maka wani mutum ba ne. to kaga rashin ambaton sunan mutumin shi ake kira mubham to amma wannan wani irin mubham ne sai ka ce mubham fil matn mubham ne a tsakiyar doron hadisin don yanzu ba a yi sinadi ba ne ba a yi na rajulan a cikin saƙon hadisin ya gaya maka da irin hadisi na goma shi ma sir mun karanta arba'una hadis wanda yake magana inna Allah ta'ala tayyiban wala yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara mu'minina bima amara bihi al-mursalin can karshe karshe yake cewa summa zakara da rajul sai ambaci wani mutum wani mutum kaga bai ka sunan shi anna nasan lalle wasu mutane suka zo wurin annabi suka ce zahaba ahlud dusur ba a musu suna ba wannan ana kiran shi mubham a cikin matani a cikin sakon hadisi a samu suna amma an boye ba a sunan ba mubham ne to idan aka samu mubham a cikin matanin hadisi baya bata hadisi Indi isnadin ya inganta zuwa ga annabi aka ce maka anna rajulan kaza kaza wani mutum ya zo wurin annabi wato wannan da ba a ambato maka sunan shi ba ya tabbata sahabi ne kenan ai tunda musulmi ne zuwa ya ce ya rasu min wasiya kana musulmi ka ga annabi mai sunanka ai sahabi to as-sahaba kulluhum udul haka al-imam al-bukhari ya faɗa da sauran malama da suka ce as-sahaba kaga sahabbai kulluhum udul duk sahabbai mutanen kirki ne ba na banza duka da aka da an zo an ce maka ai wani mutum ya je wurin manzon Allah kaza ka a karka damu hadisi sahihi ne baka da matsala ba ruwanka sai ka ji sunan waye a baka da matsala a matani ana samu sannan kuma a cikin isnadi a isnadin hadisi al al bukhari yayi yi ruwaya a wurin waye zamu ce ya ruwa a wurin musaddad sai zo ce haddasa na musaddad shi kuma musaddad sai ce maka an wa an fulani daga wani to waye wani kaga mubham an boye misali ne wannan to kaga wannan da aka yi ibhamin sa to akwai matsala a fito a nuna waye shi ya faru da Rafi' ibn Khadij shine hadisin rafi dan hadisi ce an ammihi daga babban safin nahi anil muhabara to anan wane ne ammi wato wane ne babban rafi dan hadisi kaga an zo an samu sunan shi a wani hadisi shine zahir dan rafi an samu irin wannan in Allah da zamu zo mu karanta misbahur rawi na shek Abdullahi Gondu kanin Shehu dan Fodiyo ya fito da waɗannan abubuwan sosai a cikin littafin san sha Allah wanda Professor Mansur Sokoto ya yi wa littafin sharhi. Malam Abdurrahman Bagarawa ma ya sake wa littafin ta'aliki. To, za ka sun ba da muhimmanci a kan waɗannan abubuwa. To, in Ibrahim ɗin ya zo, kawai ba a so hadisin ifi ba, a'a, sai ka bibi littattafan hadisi, ka nemo sunan wanda aka ɓoye ɗin. In sunan bai samu ba, kuma wanda aka ɓoyin ba sahabi ba ne to kawo kwandam ne hadisin ko kuma an bi an samu amma yana da matsala ba sahabi ba ne kuma to shi ne sai a watsar da hadisin don haka wannan shi ne ibham mubham a cikin sanadi a ce an fulani daga wane waye wane an wane sai a ce daga babansa an wane daga amminsa daga ƴar uwarsa a sai an bincika wace ce ƴar uwarsa wane ne fulan ɗin sai an bincika aka bincika duk babu to ba za a karɓa ba domin cikin isnadi har aljanu sun shiga har aljanu sun shiga cikin isnadi shi yasa waɗannan abubuwan nake damuwa a haddace a haddace zai zama ɗan bane kullum sai an samu masu kawo addini da baibai da tarnaƙi fa da ka tun da karka jana sa makaryata a hadisi yau isha agama da abdul jabbaru ko satin can na ga an sa sunna tv kano kai na sha dariya yana ta goge zufa to shine irin su ai to wa ma adraka za a daina samun su ai ba ka sani ba za a ci gaba da samun su to ashe dole kullun sai an tsaya da shiri da wannan aiki na ilimin hadisi din don haka ibham yana da muhimmanci sanin mubham sai an bi keke da keke in ba haka ba Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh shi ya faɗi wannan maganan a cikin sharhin da yawa littafin alfurqanu bayna Auliya'u rahman wa awliya shaitan na ibnu taymiya yake cewa hatta aljanu sun bayyana cikin isnadi mutum ya buga buga kawai sai danno sunan aljani baka san ba ka ce sahih sai suna wani ifritun min aljinni ne da ka hadisin bai inganta ba to yanzu an gane mubaham ai wa mubahamun ma fihi rawin lam yusam shi hadisi mubaham ma fihi rawin hadisin da akwai wani mai ruwaya a cikinsa sai dai lam yusam ba ambaci sunansa ba to shine hadisi mubham mun samu biyu ko to bari mu tsaya anan wa ma hu ila ba mu kai rabi bane yanzu <laughs> to to masha Allah